Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da A rika neman ilimi ba neman karatu a rika neman zuri'a ba neman 'ya'ya ba a yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba a yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba waɗannan su ne matsalar da aka samu tun farko masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da haska fitila kan batun cin zarafin ƙananan yara da kuma hauhawar garkuwa da ƙananan yara da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da ya shiga kai ga asarar rayuka. A yau, za mu duba yadda ilimi da kuma tarbiyya za su taimaka wajen shawo kan waɗannan matsaloli. Yau ma muna tare da Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhajidina Sani Kano. Ga Madina Dauda da ci gaban tattaunawar. sa yaro a makaranta na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa iyaye wajen tarbiyyantar da yaransu. To yanzu makarantun ake bi ake sato yaran. Wace shawara za ka bayar gaba? Shin karatun ne ake son a kashe gaba ɗaya ko a'a akwai wani abu daban? Gyare-gyare ne ya kamata. A rika neman ilimi ba neman karatu ba. Saboda a neman zuri'a ba neman 'ya'ya ba. A yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba. A yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba. Waɗannan su ne matsalar da aka samu tun farko da waɗanda suke ba da karatun da waɗanda suka tura da ajiye a nemi karatun da waɗanda suke koyarwa a makarantar da hukuma ko kuma gwamnati wadda take da alhakin shirya manhajar karatu duka ba a san ma'anar ilimin ba iyaye suna turawa ne a tunanin ɗayan biyu na ɗaya yaran nan ku je ku samo takardar kwali ma'ana certificate wanda za ku zo ku nemi aiki wato sun sanya su jari ah, ba karatun ba kuma ba karatun ba karatun ake nema amma ba ilimin ba shi ya sanya za ki ga a najeriya muna da duban dubata injiniyoyi amma babu ɗaya da ke iya miki noti muna da dubun dubata alƙalai da kuma lauyoyi amma babu wanda ya san ma'anar adalci muna da 'yan kasuwa da attajirai dubun dubata amma ba waɗanda suka san muhimmancin fidda zakka ko kuma cikan mudu to gaba ɗaya gaskiyar magana shine an riga gaba ɗaya an tsunduma ne Sashi na 21 na tsarin mulkin Najeriya ya ce Najeriya ƙasa ce da ta ginu akan al'ada. To sai mu yi ƙoƙari mu tunanin menene abubuwan nan da mutanen da wuri mutanen baya suke yi da yasa suke zaune lafiya, suke da zuri'a mai albarka, suke da 'ya'ya masu albarka, suke da 'ya'ya masu tarbiyya, suke da malamai masu tsoron Allah, ba malamai masu tekaho da karatu ba. bayan nan sashe na 23 na tsarin mulkin Najeriya ya yi magana cewa Najeriya ƙasa ce da ta gina a kan ɗa'a. Ɗa'a ta ba ka so a yi maka a yi ma uwanka abinda ba za ka so kai ka yi ma ɗan'uwanka uwanka abinda ba za ka so ka yi ma kanka ba wanda yana nan a Kur'ani, a kuma addinin Kirista da akwai sannan da ɗa'a ta kai kishin ƙasa Allah ya zaɓe ka ya ce ka kasance a jamhuriyar Najeriya. Ɗa'a ta ka neman ma ƙasar nan suna mai kyau, martaba da mutunci da karama. ka neman mu wannan ƙasa ɗin kana da haƙƙi a matsayinka na zama ɗan ƙasa sannan ɗa'a na ka biyayya ga hukuma wace irin hukuma ba hukuma wadda take ana babana aka gemu na waje ba hukuma da ta ƙi ƙare kare mafi ƙarancin nauyinta sannan idan har aka yi ce an yi watsi da shari'a shari'a ita ce zuciya wadda take tun da jini da ke bi akan dijijiyoyin harkar rayuwar mutane ta an watsar da magana shari'a lauya yana kallon aikin shi a kotu a matsayin shi ne na an ɗauko shi sojan haya tikiti ne na ya ci abincin duniya yake gani in za ka bace shi ya ca ka biya shi kuɗin da yake so shi kenan zai je da ƙarya da eh, kamun kafa da koma menene ya je ya yi nasara shi abin da yake so a shari'a ke alƙali kuma tunanin shi yaya zai dawwama da'iman akan wannan kujera kai ya bada hukunci wanda zai soki ran waɗanda suke akan kujerar mulki kai ya bada hukunci wanda yake zai saba ma abin da ya ansa na goro da daddare kamin gari ya waye ya zo ya hau kujerar bada adalci to barista wannan duk bayanan nan da kai wato za a ce tushensa daga gida inda iyali suke daga nan ne gaba ɗaya yawo tun farko ne wato lalacewan tarbiyyar tun farko daga gida ba a san ma'anan ma a yi auren ba tukun da za a gina zura tukuna aure ibada ne ba rayuwa ba da yawa ana yin rayuwa ne ta sha'awa ko kuma ta samun abin duniya ko kuma ta gasar wane yi nema in ba ana ɗaukar su ne na mudu na cewa ibada ce a bi ƙa'idojin yadda aka shirya su daki daki ba tun daga ranar ɗaura aure a zamanin yanzu ake zunda ake aka kashe aure. Balaraba barin dawo gare ki. Um, a nan dai mu biyu ne mata kuma ke ce dai zan ce uwa wacce za ta iya bayanin menene kike ganin ya sa wato tunani irin na tafiyar da iyali mai inganci mai kyau da mu muka amfana da shi hmm. ya lalace e lalacewarsa abu uku ne ni a yanda na gano a matsayina na uwa kuma kaka to na farko shi uba shi ne aka sani da rukon gida hmm. rukon gida yana hannun ɗa namiji mutukan ka auri yar wani ka kawo ta wace ce ita daga ina ta fito me isa ka je ka neme ta kuma me isa aka baka auren to bayan kun yi auren kuma sai kuka zo ka samu zira'a da farkon farawa shine yaya auren yake sannan yaya zamantakewan ka yake da matar bayan haka yayin da kika fara renon yarki ko 'danki, to dole uba da makwabtan da kake tare da su su suwaye sannan shi kansa environment ɗin da kike ciki da mijinki wani irin environment ne sannan ita yar ko kuma ɗan da ka haifa ko kika haifa kika ji nauyin zafin cikin nan kika haifa me kika fara koya masa daga nan zuwa tasowarsa sannan kai uba aikinka me ya kamata ka yi tsakaninka da Allah yayin da ɗanka ya fara tasowa dole ka san baccinsa ka san shigarsa ɗaki ka san cin abincinsa da ƙoshinsa da irin tana kuma da rashin lafiya yanzu babu rabin aure soyayya ce kawai ta fatan baki na ganki ina so ke kuma yarinyar ki ta shiga kwalliya ta sa a cuci maza ki ta fita kina kallon 24 hours tana waya baki isa ki mata magana ba saboda tana ganin ta labbalaga ta fito da wani tsari na daban kuma ke kina tunanin cewa samarin ta goma sha biyu sha uku ana cewa an kai ai da an yi mana sai a ce to ki fito da miji ɗaya kuma wallahi in kika fito da shi kin fito da shi kenan amma yanzu tsarin daban ne to hajiya mu mun tashi a lokacin da muke yara ni da ke mun yi irin kwaɗayin kuɗin da yaran yanzu ke yi? A ina, yo yanzu ma da yarinya za ta karɓi kuɗin samari hudu biyar ke kina nan baki sani ba? Kuma har ki ce yarki ta zo da waya kin gani wanda ya fi ƙarfin naki na hannunki kin batta tana yi? Saboda ke kina jin tsoron in kika yi mata magana tana iya bijirewa ta bi saurayin. In ma za ta fita za ki je uwar ta ce a zo mana da tsaraba. Kuma a da kwanan nan kes ya faru. Muka kai human right Yarinyan ma. uwar ta goyi bayan ta ke. ma ciki aka yi mata hajiya shekarar ta goma goma sha uku mu muka je muka tsaya kan kes din wallahi ido biyu ta zo take dependin cewa ni da na je na kai karan cewa ta yarinya ta da gidana ta zo na har ta aihu tunda na hana ta cin abinci daga ƙarshe yarinyar dai sai operation aka yi aka cire dan ya mutu da kuma shi mutumin ya alkawari zai aure ta daga baya yace ya fasa kes din yana nan an kashe magana a yanzu haka wannan magana so kin ga tarbiya a nan daga uba sai uwa shi kuma uba shi ne ma babba saboda shi ne bangare duka sannan ke uwa ki biyo baya kuma dole ki tabbatar da cewa duk abin da ɗanki yake ko ya take yi ubanta na zaune yana zuwa ya gama cin abinci kin gama komai to wani fa yau ga abin da ya faru a cikin gida kai kuma ka'ida dole ne ka binciki ya ƴaƴanka domin ƴaƴanka ne shi uba mana amma yanzu ba a yi ina wa'ancan 'ya'yan da na gaya miki ca an ɗebo su daga karkara mm. an kawo su yanzu da muka je muna bayani muna bincike wa'ansu cewa suka yi iyayensu sun mutu su waɗanda suka ɗauke su su ne komai nasu ana iya amfani da wa'annan yaran wajen sato 'ya'yan wasu a'a gashi yanzu yadda kike magana na zamfara a ce yara ƙanana karfa ki manta wallahi tallahi hukuma ta san komai ta sani ba maganar tsoro tunda ai duk yadda ake fitowa da koken da su kwayoyin idan hukuma bata yadda ba za a shigo maka da shi ai shi ne nace idan uba bai yadda ba ai uwa bata isa ba ta zauna da 'ya'yanta tana wani tsegumi uba ya ce bai gano wani abin da ƴarsa ko ɗansa yake ciki ba a cikin gida in dai uba ne na gari kuma sannan uwa ta gari ta ce ba za ta yi wa ta faɗa a take lokacin da ya laifi ba sai a ce ina tara ka ne ranar da na kama ka mu da a take ake mana hukunci da guru a biki da duka kuma sai daidai da sutura idan aka ga bako ya shigo sai an tambaye ki in kin bako ya fita me kika gani na ga wance ta zo da kallon kaza ki ce eh to daga nan sai a fara miki hukunci wato kin kasa kunne kina jin gulman da iyaye suke ko magana da iyaye suke da bakuwa Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mai nazari a kan yadda zamani ya taka rawa a wannan lamari. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi yar fafutukar kare hakokin mata da ƙananan yara. Da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh Muhajidina Sani Kano. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.